sunana malam faruk yarma kuma ni na <clears throat> ni ne shugaban hukumar wasanni na jihar gombe na farko daga baya kuma na kasance kwamishinan inganta harkokin matasa da ci gabansu a jihar gombe a gwamnatin dr ibrahim hassan gombe so kamar yadda kai yi tambaya dangane da harkokin wasanni da kuma wannan ibtila'i da ya zo ya faru wanda ya taba kowane irin bangare na rayuwa ba na wasanni kawai ba wanda dai wasannin shi ya fi shafa saboda shi ne eh, sana'a ko kuma kasuwancin da ake yi na tara jama'a wanda wannan ciwo yana ɗaya daga cikin abun da baya so haɗuwan mutane kamar yadda ake zuwa stadium da sauran irin wayannan abubuwa ya kawo duniya ci baya matuka amma da yake yanzu muna magana wasanni ne harkokin wasanni ya tsaya cat a duniya gaba daya in ka duba manya-manyan wasannin da ake tsammani ma za a yi su nan gaba ma ba wai yanzu ba dukkansu an dakatar da su kamar na olympic kamar na euro qualifiers da za a yi muka da africa qualifiers na african cup of nation qualifiers na world cup duk wa'annan an dakatar da su har ma wasa da za a yi na ƙasa na national sport festival shi ma an dakatar da shi domin ana ganin cewa cunkusuwan mutane a wannan lokacin zai iya kawo cikas wa wayannan tarurruka ne su harkokin wasanni gaskiya ya samu tsaiko kuma abun ya taɓa tattalin arziki na 'yan wasa ɗin na ma'aikata yanzu misali in kace an dakatar da wasa a wani stadium to wayanda fa abun ya shafa 'yan wasan ne da kai mai sayar da tiketi ya shafe shi mai sayar da abinci a stadion ya shafe shi mai sayar da ruwa abun ya shafe shi wayanda suke printing tiket ma a shiga wasan duk ya shafe su so mutane da yawa abun ya shafe su dangane da wannan tsaye da harkokin wasanni muna kyautar zaton cewa da yardar allah ba da jimawa ba wannan al'amura za su sassauta sannan kuma a ci gaba da gudanar da harkokin wasanni a duniya to ka san al'amura a kasar mu najeriya in ka za ka haɗa su da al'amura ko kuma harkoki wa ɗauka na bangaren wasannin da ake a wasu ƙasashe misali ko a turai ne za ka ga cewa namun dai akwai ci baya sosai kuma kasancewar ci bayan tsare-tsare irin nasu da in suka tsara cewa wasa kaza za a yi shi a lokaci kaza mafiya yawan lokaci in ba irin wannan ibtila'in da ya faru ba a samun tsaiko ko kuma eh, canji na lokacin gudanar da irin wayannan wasannin amma mu a nan matsaloli suna da yawa na farko muna da matsalolin kuɗi ah, mafiya yawan in ka duba lig yanzu shekaru da yawa babu ma wayanda suke mata tallafi ko kuma mu ce ba ma title sponsors na wannan ana masu daukan nauyi nauyi na mu dauka na ma gasar premier din kenan ba banda ma sauran na kasa din hmm. to rashin samun isassun kuɗi wajen gudanar da shi ko hukumar gudanarwa ta lmc wanda suke karkashin eh, kulawar nigerian football federation ai suna cikin tsaka mai wuya wayanda suke kusa da ita su suke iya gane halin da suke ciki kuma kokarin su dai yasa kake ganin har yanzu dai ake ta gudanar da abun ba a samu wani matsala ba so rashin kuɗi shine babban matsala dinmu da zaran harkan wasa babu kuɗi babu masu tallafawa to kuma yana iya faruwa domin kana iya sa wasa za a yi yau to abubuwan da suke tattare da kowane wasa misali kowane sati in za a buga wasa akwai wayanda ake biyan kuɗi alƙalan wasa akwai match commissioners akwai assessors akwai wanda suke aikin da ya shafi eh, media da ya shafi eh, sadar da mutane waɗanda ba su je stadium ba a kafafen sada zumunta wadda a facebook ne ko instagram ne ko kuma a whatsapp ne duka wayannan mutane ne kamfanin ne da suke haɗuwa a zama na cewa an samu a successful rana kenan da aka yi wasanni so duk wayannan al'amura ne da ya shafi kuɗi matukar babu kuɗi gaskiya sai dai al'ummar najeriya su yi haƙuri ga yadda ake gudanarwa yanzu mai duba da shi kansa kayayyaki na wasa yadda suke a baya bayan nan ko wata ma ba ba mun ga inda dan wasa ya rasu na kungiyar kwallon kafa ta nasara united a filin wasa shine mai martins dalilin rashin kayan wadatattun kayan lafiya a cikin filin ya ka kalli wannan kuma shi kansa me za ka iya cewa dangane da yadda matsaloli ta wannan bangaren suke suma to gaskiya abun abun takaici ne abun jin haushi ga wannan abun da ya faru shi lafiyan dan wasa shine na farko in ka duba cewa su ɗin ne a cikin filin da zaran yau babu dan wasa babu chairman babu general manager babu team manager ba duk irin wa'annan wa'anda coach din ma babu shi sai akwai 'yan wasa ingantattu kuma masu lafiya shine harkan zai ci gaba da tafiya kamar yadda kowa yake sha'awa wannan bangare dole ne tun da ya riga ya faru matakai da yanzu aka ɗauka ina ganin ba za su wadatar kawai ba kafin a fara shi wannan kowane season ya kamata a tabbatar cewa a kowane tsari da ita hukumar gudanarwa ta lamsi take da shi da za a tantance lafiyan wayannan 'yan wasa da sauran mutanen da mukarrabansu da suke raka su yin wasu ayyuka na yau da gobe a cikin harkan da ya shafi kwallo yana da kyawu kuma wannan irin tantance lafiya din ba wai a yi shi so ɗaya ba a yi shi lokaci zuwa lokaci domin kana iya samun mutum da rashin lafiya yau gobe ya warke ko kuma yau bayi da shi jibi kuma ya kamu da wannan rashin lafiya so daidai ne ana irin wayannan screening din time to time in aka yi su to ina tabbatar da cewa za a samu sauki na biyu filayen wasannin nan namu akwai kayayyaki na jinya na gaggawa da ya kamata a tanadar da su wayannan kayayyaki ya zama na in babu su duk girman club duk girman stadium duk yadda suka ji sun kai a hana su yin wasa sai sun tanadar da wayannan kayayyaki domin daga nan ne ake fara yin jinya kafin ya fi karfi kuma a wuce a kai shi asibiti inda za a yi irin wannan kamar yadda an faɗa eh, za ka samu wasu stadium din babu ambulance wani stadium din babu stretcher virus wani stadium din babu ma first aid din ba su da ma clinic a ciki duk wayannan al'amura ne wanda dama ana tafiya kuma ana gane lapses din ku dole ne kuma a yi gyara a kayi ni ma zan yi amfani da wannan dama ne kira ga lmc ta tsaya a kan dokokin nan da take da shi wannan framework din da take da shi a yi amfani da shi babu sani ba sabo matukar ana so mu samu ci gaba a harkar kwallon ka faruk yarba kana da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a harkokin kwallon kafa a ƙasar nan musamman kana da ƙungiya ta fc yarmalite wacce kowa ya san dai yadda gasa take gudana a ƙasar nan da yadda take tafiya kuna da faɗa ko da yaushe cewa ƙasar nan tana da abin da ya fi abin da zai samar mata da kuɗaɗen shiga ta harkar man fetur musamman ta 'yan wasa shin wai menene matsalar ne kuma me ya jawo gaba daya irin wannan ake samun wannan koma baya duba da mun ga makudan kuɗaɗe da ake samu a harkokin wasanni a faɗin duniya ma gaba ɗaya to um, na farko dai shine um, ita harkar wasanni ba maganan ƙwallon kafa kawai muke ba cewa allah ya albarkaci wannan ƙasa da matasa da suka ƙware a kan wannan bangare da duk kowannensu ya zaɓa za ka samu wasu ƙwallon ƙafa ne wasu ƙwallon kwando wasu ƙwallon sanda wani ƙwallon gora wasanni kala-kala muna da matasa maza da mata da in suka samu kulawa da tattali na a tattallafe su tun suna ƙanana zai ba su damar su ma su ci gajiyar irin kulawa da ya kamata gwamnatoci su ba su kuma samun irin wannan tallafi zai ba su damar su ma abin da allah ya saka musu na bajinta na harkokin da suka kware a kai ya zama ya bunƙasa kuma duniya ta sani babu wanda za yi mutane ɗaiɗaiku da suke harkokin wasa suka tallafa musamman ƙwallon ƙafa da yawansu sun yi kuma yau babu su in aka ce a baya za ka ga akwai ai abiwa lama ya yi na ƙwallon ƙafa wanyawu ya yi eh, marigayi sanata aruwa ya yi eh, odoji ya yi eh, mutane da yawa sun yi irin wayannan kungiyoyin kwallon kafa amma rashin tallafi shi ya kawo dukkan ya yau babu su wayannan mutane nagartattun mutane da suka ba da guduma a harkar kwallon kafa sun yi ne saboda suna da sha'awa na abu so a cikin sha'awa suka yi ba kuma layi ne na wai don su samu riba ba sun yi kuma duniya tana ta canjawa an kawo karnin da fa akwai kuɗi a ciki in aka yi makin investment aka sa kuɗi da yawa aka kula da ɓangare ɗin to tabbas za a samu kuma return of investment za a samu kuma riba kuma ba an tallafa wa yara sun bar wasu layuka na yin ayyuka marasa kyau sun shiga harkan da kwallon ina ganin kowane irin wasa ya zama na abin kirki ne a wajensu so babban matsalan da muke fama da shi a yanzu shine gwamnatocinmu ba su ɗauki harkan wasan da muhimmanci ba rashin ɗaukan harkan wasannin da muhimmanci ba ƙaramin ci baya ba ne ba ƙaramin cikas ba ne abun takaici ne abun bakin ciki ne dalili da yasa nake cewa abun bakin ciki ne zaka ga harkan wasa ba damuwar gwamnati ne ta ɗauki ƙwararre ta sa a wannan layin ba a'a ƙoƙari take yi kawai kamar yadda da yake a jarida in ta gam aka garanta page na farko ana bi sai an je ƙarshe zai a ce ok to akwai sport a baya to a haka aka ajiye harkokin wasanni kuma abin ya wuce haka gwamnati in ta kula da harkokin wasanni ta ɗauki ƙwararru ta sa su a layin da ya dace to tabbas za ta samu kuɗaɗen shiga za ta samu raguwar 'yan daba da 'yan kalare da duk yara dai da suke yin wani abu marasa kyau wannan harkokin wasannin in an kula da shi na tabbatar waje ne da zai ba da aikin yi waje ne da zai taimaka wajen samun nitsatsun matasa ba lalle ne kowane yaro sai ya yi digiri ba in ka duba wasu 'yan wasa yanzu a duniya su ma talentin da Allah ya ba su ya kai digiri ya kai phd ya kai professor so ba lalle ne kowaye sai aboko zai ci a rayuwa ba a wani harkan kwallo ne wani harkan basketball wani harkan hockey to in aka fahimci cewa yana da wannan eh, eh, bajinta da Allah ya bashi sai a tallafa masa a ga ya kai ƙololuwa ba za a iya tallafawa ba sai gwamnati ta ɗauki mutane da suka ƙware akan wannan harka suka ga cewa sun cancanci su kula da waɗannan ɓangarori kuma a ba su tallafi na musamman ba kuma ka ƙware a ɗauke ka a baka mukami ba kana ƙoƙari da naka research ɗin da naka connections ɗin domin ka kawo ci gaba gwamnati ta ce ta yi kuma ko kula ko oho so matukar babu kuɗi na gudanarwa duk iliminka kuma a harkar sport ba za ka iya yin komai ba to lodi ne yake wa gwamnati yawa gaskiyar magana ni na samu kaina a cikin gwamnati kuma na san al'amura na yau da gobe da suka yi wa gwamnati yawa kudaden shiganta sun ta'allaka ne kashi casa'in daga kudaden da ake samu daga gwamnatin tarayya samun kudaden cikin gida ko kuma internal revenue da ake kira ba kowace jiha ne ma take iya samun naira miliyan ɗari 200 zuwa 300 ba sai irin manya-manyan jihohi da ake yin kasuwanci matukar aka bar gwamnati ita kadai da kulawa da harkokin wasanni wayannan matsalolin da na faɗe su a baya za a ci gaba da samun su akwai hanyoyi da yawa mu ɗauka yau akwai club din gwamnatin jiha wanda yake buga premier league wannan club din a yanzu mafi yawan club da 99 cikin 100 daga gwamnati suke jiran salari dinsu daga gwamnati suke jiran kuɗin da za a sayi kayayyakin wasanni kai motan shiga sai gwamnati ta bayar wasanni za a tafi da su kuɗin allowance allowance na 'yan wasa da sauran mutanen da suke cikin tafiya duka daga gwamnati ne so abun ya yi yawa gwamnati ya kamata ta kirkiri wata hanya da za ta samu sauƙi sauƙi shine ta ba da dama masu ruwa da tsaki su tallata wannan haja da suke da shi kwararru kenan ita gwamnati abin da za ta yi shine ta samar da wajen wasa ta samar da tsaro ta samar da wanda tura ake kiran enabling environment da za a zo a yi wasa a tashi ba tare da matsala ma'ana sahihin waje sahihin waje mm. wanda ya kai sahihi kuma mm. ba wai suna kawai sahihi ba mm. waje ne watakila inda za a yi fakin za a biya watakila a akwai replika rigan eh, tim din da take daukan eh, ɗawainiyarsa ta ba da dama a na sai da shi wa magoya baya mm-hmm. na cikin jiha da waje mm-hmm. ta samar da hanyoyi dai da yawa na talla yau misali in kamfanin atm eh, mtn din nan gwamnati ai da bakinta da kuma sauran jama'a wanda take ganin za su iya yi suka tunkare ta cewa ki zo ki tallafa wa club a namu ne muna so ki ba da gudumawa akwai wani abin da ake kira tax revert mm. ma'ana kudaden haraji da za mu dora miki a jiharmu da ta ki biya naira dubu ashirin a shekara mun yarda ki biya mu dubu goma dubu goma kuma ki kashe wa kungiyar mu ta kwallon kafa so in aka yi haka ita tana gani an tallafa mata ita ma tana tallafa kuma ana tallata mata hajanta a duniya baki daya ana gani mm. wayannan kaɗan ne daga hanyoyin da ake samun kuɗin shiga in kuɗin shiga yana zuwa wayannan clubs da muke da su tabbas gwamnati za ta samu sauki ɗan wannan ɗan saurarara da ta ga cewa an tare mata daga wayannan ƙungiyoyi ko kuma daga wayannan kamfanoni to zai ba ta dama ta sa su a wani ɓangare amma lalle ne duk wayannan abubuwan da nake faɗansu ba za su yiwu ba sai an ba wadda suka ƙware dama su shugabanci irin waɗannan clubs din su shugabanci hukumar wasanni su shugabanci duk eriyan da ake ganin cewa bara ka ɗau wanda bai kware ba ka kai shi asibiti ya zama likita sai likita ake ɗauka a kayi so kowa inda za a ajiye shi a inda ya kware tabbas za a samu nasara kuma za a samu sauki kuma za a samu cigaba a ƙarshe a taƙaice menene sakon alhaji faruku rama musamman ga harkokin wasanni a ƙasa da kuma gaba ɗaya ma duniyar wasanni <laughs> to sakona dai faran tafi can duniyan ba zan yi na najeriya ne su masu sha'awan wasanni da gwamnati da duk wanda da yake da ruwa da tsakiya harkokin wasanni sai ana haƙuri shi harkan wasanni ya kuma wasa nasara ce ko akasin haka in yau ka samu nasara wani ne bai samu nasara ba in yau ya samu nasara kai ma yau kuma ta shafe ka kenan baka samu nasara ba dole sai an yi haƙuri an bi dokokin da aka tsara wajen ganin cewa an samu kyakkyawan eh, eh, shekara ta wasanni ko kakar wasanni ba tare da samun matsaloli ba shi ne zai ba mu dama jami'an tsaron mu aikin su ya zama da sauki shugabannin da suke gudanarwa aikin su ya zama da sauki mu ma kanmu mu yi mu'amala a filayen wasannin ba tare da ɗaga jijiyan muya ba ba tare da kuma ganin haushin wani har ma ya kawo wasan ma a samu matsala a ciki ba sai kuma kira ga gwamnati gwamnati dole ne kamar yadda na yi ta faɗa ta zakulo mutane nagartattu a dama ki su ba da damammaki wa waɗanda suke su cika guraben shugabanci na harkokin wasanni kuma su tallafa da kuɗi su kuma ba da wayannan mutanen dama su zo da nasu irin tsare-tsare da irin nasu tunanin da zai iya kawo mata sauki wajen gudanar da harkokin wasanni a najeriya baki daya